muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna nan lahiya, kuna dai tare ne da sashen Hausa na murya Amurka, kuma shirin yau da gobe kuke ji yanzu wanda ni Halima Jimrau da Jamila Kabiru fage ke gabatar muku sau biyar a mako daga Litinin zuwa Juma'a akan mitocin da kuka saba lalubo mu wato 25, 31 da kuma 41. wani matashi dan jihar kaduna ƙwararren masanin kwamfuta ya yi tunanin taimakawa masu magana da harshen hausa su koyi sarrafa na'urar kwamfuta zai yi mana bayani zai ba mu tarihi da mafarin wannan ƙwazo nashi sannan halima abdullahi ta biyo baya da filin da farafan gargajiya abinda kuwa na tanadar muku a yanzu shine na shigi yin dambun zogale ne sai zauren matasa wanda a yau zai mai da hankali akan yadda matasan maza da mata ke yin amfani da kahohin sada zumunta da musanyar bayanai ta intanet shin ko kun san akwai mata 'yan kasuwa masu yin amfani da waɗannan kahohin sada zumunta da musanyar bayanai daga ƙuryar ɗakinsu suna gudanar da harakokinsu na kasuwanci wani kaya ma da nake saya ni ba sai na tafi turai ba googling din nan in nayi zan yi ordering din abubuwan da nake so shikenan in tura musu kuɗi su turo su sako min da kaya na in zo in receiving kaya na shikenan Fati Paris kenan wata 'yar kasuwa kuma 'yar siyasa da ke zamna a Abuja. Ku kasance tare da mu domin ku ji duka shirye-shiryen da muka bayyana muku amma da farko ga labarai. Shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Jonathan baya son yadda jama'a ƙasar shi ke yin amfani da kahohin sada zumunta da musanyar bayanai na zamani. A cewar shugaban na ƙasar Najeriya ana yin amfani da dandalin waɗannan kahohi ana yaɗa sharri da mugun abu, kuma ana tunzura mutane da haihuwar da hargitsi da jefa ƙasa cikin ruɗu. A wata ganawa a Abuja da tawagar sarakunan gargajiya da shugabannin jama'ar Bayelsa, shugaba Jonathan ya ce an gurɓata kahohin sada zumunta da musanyar bayanai, an canza manuwarsu ta yin aikin alheri da su an koma ana ƙulla sharri da su. A bayan da Cristiano Ronaldo ya zama gwarzon ƙwallon kafa na shekarar 2014 masana ta mola da dama sun fara tunanin irin matsayin da za su saka shi ganin cewar shirin wasu 'yan wasa kwaya hudu rak suka taɓa lashe wannan kambi akalla sau uku. Tambaya nan ita ce shin za a iya sanya Ronaldo a cikin jirin 'yan wasan ƙwallon ƙafa da suka bajimta a duniya? Daga jiya zuwa yau talata masana ta maula da dama sun yi ta shirin cewar muddin dai Cristiano Ronaldo har ma da Lionel Messi ba su lashe kofin ƙwallon ƙafar duniya ma ƙasashensu ba, to ko ba zai yiwu a sanya su cikin jerin mashahuran 'yan wasa irin su Diego Maradona ko Pele ba. idan har nan da watanni sha biyu Ronaldo ko Messi ɗayansu ya zama zakaran ƙwallon ƙafar duniya to su biyun a haɗe za su zamo 'yan wasa biyun da suka falashe wannan kambi na Ballon d'Or. To sai dai duk da haka wannan ba zai tasirin girki ba idan har a cikin su ɗin babu wanda ya taɓa lashe kofin duniya ma ƙasarsa. Ronaldo shine kyaftin na ƙasar Portugal yayin da Messi shine kyaftin na Argentina. Matan Najeriya na cikin waɗanda suka kamu da jarabar shafe-shafen kwaila fata, wato bleaching. Bincike ya nuna cewa a duka duniya, Najeriya ta fi yawan matan da ke yin amfani da kayan shafe-shafen kwaila fata a tunaninsu na neman ƙara kyau. A cewar Hukumar Lafiya ta Duniya, World Health Organization, kashi saba'in da bakwai cikin ɗari na matan Najeriya na yin amfani da kayan shafe-shafe masu saka hasken fata, wanda shine adadi mafi yawa a duniya. A ƙasashen Afirka da dama, ana ɗaukan cewa fararen mata sun fi kyau kuma an yi amanna cewa sun fi samun nasara a harkokinsu na rayuwa kuma sun fi samun aure. madalla. Duk da matsalolin rashin aikin yi da ɗimbin matasa ke fama da su a wannan zamani, akwai kuma waɗanda suka tashi haikan suka jarraba ƙwazansu, kuma Allah ya taimake su suka samu abin yi har suka yi hice a ciki. Ɗaya daga cikin irin waɗannan matasa shine Salisu Hassan, wanda ya yi tunanin kafa kamfanin duniyar kwamfuta, kuma zai mana bayanin abin da ya ƙarfafa mishi gwiwa ya mishi ƙaimin jajircewa ya ga yayi nasara a rayuwar shi. ita dai wannan harkar ta duniyar kwamfuta tunani ne tsohon tunani tun lokacin da muke karantarwa a makarantun islamiyya muna ganin irin wato na kasu da yaran mu suke da shi iri-iri dangane da ilimin zamani da ake da shi to a wancan lokacin da da wasu dan abokai na sai muka fara tunani ya kamata mu kirkiri wani guri da za mu ko a business center ne za mu dinga koyar da yaran mu hausawa dangane da abin da ya shafi ilimin na'ura ne kwakwalwar nan domin a farkon lokaci gaskiya an jahilci ilimin kwamfuta ne na ita ita ilimin kwamfuta sosai tunda a wancan lokacin har akwai malamai na da suke ba da fasawa cewa amfani da ita ma bai halatta ba domin kuma muka ga cewa wannan abin ya za a ce abin da zamani ya da shi a ce bai halatta ba ya kamata ne mu sake nazari a kai kuma mu tuntuɓi manya-manya daga cikin malamai waɗanda suka san zamanin su da addinin su suka zamanta wannan abu ne wanda lallai wajibi ne kowane mutum ya iya yin shi ya kasance haka a wancan lokacin sai muka ce to bari mu kirkiri wani tsari da mu kira da suna young technology institute to daga wannan lokacin da muka fara tunani ne tunanin amma abin bai tabbata ba to abin da yake bani mamaki sai in ga idan mutanen da ba hausa suke ji ba sun je suna dan iya yin gaban su abubuwa amma mutanen mu ko da sun je sun yi karatun nan na kwamfuta na in ka zo kuma ka ce musu ga yadda ake abu sai sun dinga ce maka su wallahi suna ya tunanin kamar sun je kamar an koya musu a makaranta kamar ba a koya musu ba in mutum ya ɗauko maka material ɗin shi na makaranta sai ga aiki an koya da waɗannan abubuwan to sai mai gane cewa babban matsalar yaranmu da mutanenmu da suke son su koyi wannan ilimi abu na farko shi ne ba su fahimtar shi wannan ilimin tunda shi ilimin kwamfuta ilimin sana'a ne shi ko ilimin sana'a ana iya koyon shi ta kowane irin fanni to hakan ya kasance muka ce to ya kamata a ce mu fara yin tunani kuma yanzu za mu fara koyar da mutane kwamfutan nan da hausa can wani lokaci sai na fara tunani a ah, to ya kamata a ce in buɗe wani shafi na musamman wanda zan koyar da mutane shi wannan ilimin to da haka da haka muka fara kuma mun fara yin shi ne tare da matsa ma kanmu gurin kokarin jawo mutane sai in buɗe misali kamar chat ɗina in na buɗe chat ɗina sai wani yana son ya magana ne sai ce kana da labarin wani shafi sun ka buɗe da suna ne kwamfuta kuwa in na ce a sai mace ne to shafi ne wanda aka yi shi domin al'ummar hausawa a sanar da su da masu jin yaren hausa don za su iya fahimtar kwamfuta da yadda za su iya sarrafa waya da kuma za su iya shiga intanet domin al'ummar hausa da suka ɗaukan abin da ya shafi rubutu haka da sauransu ba da haka muka fara samun mutane to alhamdulillah da haka muka fara muka fara muna tafiya a hankali har muka ce to ya kamata a ci wannan mujallar da muke yin ta a facebook ya kamata da kirkiren mata website nata na zaman kanta. ‘Yan uwana mata, iyayen gida, ga filin ku na dafe-dafen gargajiya wanda Halima Abdullahi za ta gabatar. To a yanzu dai uwar gida ga shi hantsi ya ɗaga, har ma mun fara shirye-shiryen gabatar da abincin rana. abin da kuwa na tanadar muku a yanzu shine na shirye yin dambun zogale ne. To a yau ma abincin nawa na rana ba wai wani kuɗi zai ci ba, sai dai kuma akwai amfani ga lafiyar mutum. Gashi dai na tanadi masara ta. masaran nan tawa kuwa na riga na wanke ta kuma na bayar an Ga shi kuma na tanadi zogale na a gefe guda har ma na ciccire dukkanin wani datti da ke cikin wannan zogale kai ga ma ni da gyada a wani gefen ita ma na gyara wannan gyadar na ciccire dukkanin wani datti da ke jikinsa har ma na daddaka ta to me ya kamata in yi uwar gida shin kin san madambaci kuwa Shi dai madambaci wani abu ne da iyayenmu da kakanni ke amfani da shi, tukunya ce ta ƙasa, sannan kuma daga ƙasanta ake huhudawa. To amma a zamanance ma an yo mana madambaci na zamani, shi kuma wanda za a ga kamar tukunya ce da muke amfani da ita ta yau da gobe a wannan zamanin, amma ita ma an huhu da ƙasanta. Duk gasa a gefe guda. na zuba ruwa a cikin wata tukunya daban sannan na kawo madambaci na na haɗa a saman wannan tukunyar na liƙe su gaba ɗaya. To, wannan tsakin masarar ko kuma ɓarzajiyar masarata zan ɗan yayyafa mata ruwa ne, sannan kuma kada a manta A ko da yaushe ina gaya wa uwar gida cewar ta dinga tanadar abincin iya iyalinta wanda ba zai yi yawa ba ba kuma zai yi musu kaɗan ba. Wannan masara daitawa gashi nan na yayyafa mata ruwa na zuba a cikin madambacina kada a manta. Na faɗa miki uwar gida a ƙasan tukunyar na riga na zuba ruwa na ɗora a kan murhu na saka faifai na rufe. To a gefe guda kuma na riga na ce na wanke zogale na ga kuma albasa ta ita ma wadatacciya na bi na yayyanka ta a gefe guda ga gyaɗa nan kuma na daka. Bayan shi wannan tsakin masarar da na ɗora ya riga ya turara a cikin wannan madambaci ma'ana turaruwar kuwa zan ji shi ya yi laushi ya risina ne kamar yadda iyayenmu ke cewa yaya hawan farko. To zan ɗauki abu in juye shi daban ga kuma zogale na in zuba a ciki in kawo sinadari mai sa ɗanɗano a cikin abinci in zuba in kawo gishiri ma na zuba duk gashi na a ciki ga albasa ta na kawo na zuba wannan gyada ita ma da na daka ta na zuba a cikin wannan tsaki abu na biyu da zan yi shine zan haɗa su gaba ɗaya in juya in juya zan duba in ga to komai ya isa ya wadata to za ki duba ƙasan tukunyarki shin har yanzu da akwai ruwa a ciki ruwan nan idan kin ga ya ragu za ki ƙara wani ruwa a kai sannan ki mai da madambacin ki sama ki ƙara liƙewa sai ki ɗauko wannan haɗin tsakin da kika yi sai ki ƙara mayarwa to kin ga kin yi masa hawa na biyu kenan za ki bashi ya turara wanda idan ma wannan dambin naki uwar gida ya riga ya gama da huwa ba fa sai kin yi magana ba kamshinsa ne zai cika miki gida na tabbatar da cewar lallai ya dahu to fa uwar gida idan kika tashi cin wannan dambu naki zaki iya yin amfani da mai da ɗan yaji idan ana bukata idan kuma ba a bukata to shi kenan zaki iya zuba masa mai sai ki ci zaki iya yin lemon citta to shi kenan nan dambu ya haɗu ga kuma lemon cittakki to uwar gida na bakke lafiya. Wayo Allah tuwo tuwo. Jamila kin ji ta bar mu da haɗiya yawo. Gaskiya kan. <laughs> Har wani garɗi garɗi na fara ji a baki na na dambu dambu da ɗan yaji yaji na. Da kishin ruwa. <laughs> Yau kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kuma sabon shirin yau da gobe kuke saurare wanda ni Halima Jimarau da Jamila Kabiru Fage muke gabatar muku. Yau zauren matasa ya mai da hankali kan duniyar kafofin sada zumunta da musanyar bayanai ta intanet, kuma Nasiru Adamu El-Hikaya ya zauna da wasu matasa a Abuja sun yi mana bayani akan yadda suke yin amfani da waɗannan kafofin sadarwa ta intanet. Ku biyo mu ku ji tattaunawar tasu. A farko ina tare da Sani Tahir. Sai kuma Umar Ahmad Jamare. Sani a cikin waɗannan dandali na yanar gizo wanne ka fi shiga ne? eto eh ana hakika zan iya ce ba wadda na shiga ya danganci da wanda nake da shi a wayata amma a hakika na fi shiga shafin facebook kusan duk abokan da nake da su suna wannan shafi ta facebook kuma sannan ya fi min sauki domin irin saukinsa mutumin kawai yana da shi mutumin birni yana da shi karamin yaro babba dan makaranta dan kasuwa ya fi sauki da sauran domin kowanne a sauran sai ka hada wani abu kafin ya baka wani abu kuma sannan kullum nake faɗin cewa yana bada. masu aiki da ita wani kafa na amar da abin da ke zuciyarsu ko mai kyau ko mara kyau misali a yanzu yadda muke ciki a halin muke ciki kusan akwai labarun da kafin ka ce kafafin watsa labarai kafin su ba da ita ka same ta a shafin facebook wani labarin ka tance gaskiya ne wani ko ba gaskiya bane amma duk da haka ana kawo shi akan ci gaba ne kuma saukin amfani da shi Umar kai kuma waɗanne sassa kai fi shiga ne ina shiga Google Plus ina shiga Instagram whatsapp viber da su facebook da twitter duk ina chatin da su da kuma ganin labarai kan shige su kullum ne ko kuma akwai wanda ka fi amfani da shi eh wanda na fi amfani da shi na fi amfani da google plus saboda tana daga cikin manyan search engine fiye da shi facebook din shi google plus yanzu in na yi posting din abu ko da ba mu da alaka da shi zaka ga wani wani ya ya sa abu ko kuma wani abu ya faru na CNN ko Al Jazeera ko wani news dai haka yawanci na kan amfani da shi Google Plus ne amma shi Facebook abu ne universal za ka samu mutane su kan ɗan sai 10 MB datan su su dan shiga Facebook wanda kuma in dai Google Plus din ne ba zai ishe ka ba a matsayinka na matashi na san zuwa yanzu dai baka kai ga yin aure ba kakan yi amfani da waɗannan sassan wajen shiga irin sassa na zawarci da kuma ko kuma in ce da dandali irin na soyayya da wasu mata ke amfani da shi a irin wannan yanar gizo eh akwai kamar ita facebook din ana za ka haɗu da mata akwai abokina ma haka wanda muka je aurensa a gombe ya haɗu da matansa da ya aura yar gombe din sun haɗu tu facebook har allah ya sa suka yi aure sannan kuma akwai wani wato zawaj.com www.zawaj.com shi ma wani website ne wanda kuma hatta suna da application ɗinsu kamar shi facebook ɗin za ka iya shiga ka ga mutane a ciki ku yi chatin da su su yi maka an Allah ya kaddara sai a yi aure insha Allah. Wato zawa ce na kalmar larabci na aure kenan? Na'am. Shin larabawa ne suka bude ko kuma mutanen mu ne na Afirka? Eh shi zawaci.com turawa ne suka bude shi wanda sun bude shi ne ba wai na afirka ba ko kuma na laraba ko ba wai larabci ake a wurin ba it depends on yadda kake so in kana neman bahaushiya ne za ka ga da sunanta akwai hotonta kuma in bukatan ba balarabiya ne za ka gani sannan in ka zo cika ka zo rajistarin ɗin shi zawaji.com ɗin ka zama memba a ciki kamar yadda ake zama memba a facebook in ka za ka cika abubuwa da kake so da su sunanka da sauransu da wani irin mace kake so da sauransu duk za ka sa sai a ɗauko mutane compare to abubuwan da kake so sai a haɗa ka da su sani idan ka duba kusan kwanaki akwai waɗanda ta hanyar facebook din nan suka shiga wasu matsaloli misali akwai wata cynthia osikegu wata yar wani babban jami'in soja ne ma da ya ritaya ta je lagos bayan an mata fadi aka yi mata fashi kuma ma har rasa ranta ma nan ma jami'ar nasarawa take karatu ah, ya kake ganin yadda matasa ke shiga wannan su haɗa irin wannan alakar ba ka ga sukan iya fadawa hatsari ai ma nasiru dama duk wani abin da ka sani akwai abin da bature yake cewa advantage and disadvantage so kowane abu da gan a duniya ko da sana'a kake yi ko misali in aka ce tuka mota ko zuwa fatauci dole akwai irin wa'annan haɗurran da mutum ka iya shiga na farko an riga da an yi wannan shafi ta facebook wanda yake kowa zai iya shiga kuma ya ɓoye ma'ana ya ɓoye kansa ya fidda kansa a wani babban mutum misali in aka kawo kan wannan ma da kwanan ya kare akwai wanda tukunna akan same su wanda suka haɗu kamar ma'amalan aure za ki gamu da saurayi a facebook zai guda miki ya dauki hoto a ingila ya dauki hoto a babban ofis ya gama ya gama duk sanda ake wannan zantuttuka a wannan shafin baka sanin ko baki sanin ko wane ne shi sai bayan da an zo an zauna an hada auren an gama komai ko daga ba sai a gane cewa duk wannan abin da ya sa su a shafin facebook ƙarya ne bogi saboda haka to abin da ya faru baka sanin mutum wani abu ne shafi za ka shi za ga irin dukkan bayanansa ko ƙarya ko gaskiya bayan da za a ce ƙarya ne ko kuma a gaskiya ne sai dai idan ka gan shi da ba irin wannan dole akwai irin wannan haɗurruka wasu ya faru sauransu ransu ba kuma kaman ba ma ita kaɗai ba yanzu misali ko lokacin da ake ake ta cece kuce ko a ce ake ta rudanin cutar nan ta ebola ai wani sako da ya fito daga facebook ya fito ka sha ruwan gishiri ka shafa a jikinka duk babu wanda ce a ga wani jami'in lafiya da ya da wani abu kowa zai ce daga shafin facebook ya samu wannan abu wanda likitoci sun yi allah wadai da wani abu sun so kilamirin wannan abu to kaga duk irin waɗannan wasu illa ne wanda facebook ka iya jawowa amma kuma amfaninta ta fi illanta yawa haka ne umar ya za a yi a gano a kaucewa shiga hatsari ta hanyar amfani da waɗannan dandali na yanar gizo eh, kamar yanzu mu da muke ƙasar nan wanda muna da insecurity yana da kyau in ka san mutum ya tura maka friend request sai kai accepting ɗinsa in ka kiyaye ka san mutum kai accepting insa baka san mutum ba ya turo ma friend request sai ka tambaye shi tunda akwai option din message sai ka tambaye shi ya san ka in ya tuna ma cewa ya san ka sai kai yi accepting amma ba a rika chatting anyhow ba saboda za ka iya ka je kai accepting ɗin mutum a ce kai mutum ne mai kima sai mutum da baka sani ba ko wani irin mutum ne ya zo ya yi wani update ɗin batsa wanda abokinka ko iyayenka ko wani dai wanda ke kunyanka zai iya gani ya iya zubda ma daraja wurin mutane so yana da kyau mu rika sanin mutanen da za mu accepting ɗinsu da kuma za mu rika chatting da su ba ma a facebook ba a kowane sashi na chatting ko kuma na social network san cewa akwai mata 'yan kasuwa masu yin amfani da irin waɗannan kahohin sada zumunta da musanyar bayanai daga ƙuryar ɗakinsu suna gudanar da harkokinsu na kasuwanci? Fati Faris shin me za ce ne kan waɗannan yanar sadarwa na yanar gizo wato intanet wanda aka fi sani da social media wajen harkokin ki na yau da kullum mm, wallahi mun gode wa Allah da yanzu duk abin da zaka yi zaka iya yi shi kan google zaka iya kaga komai ka wannan media din wanda kowa yanzu kana son ka samu bayani da yaranmu da suke makaranta da kannin mu da yan uwa duk wani reporter wani abun da kai shiga ga waya nan dai kowa dai yana dauke da waya ko mai shayi ko mai rake ba wanda dai yanzu bai da waya a fannin wannan in ka shiga kai media din nan kai google zaka ga duk wani labari wanda ba za ka jira yau ka ce sai ka je ga tv ko ka je ga gidan rediyo kana jira ba ga dai wayan nan abu ne mai sauki shi yasa mu mun gode wa media da duk wani abu yanzu ba sai ka tashi ka je wuri ba ko ka je kana wani kame kame ba ka rike wayan kan nan ka bude shi kenan ko wani bayani zaka ganta a ciki wani kaya ma da nake saya ni ba sai na tafi turai ba googling din nan in nayi zan yi ordering din abubuwan da nake so shi kenan in tura musu kuɗi su turo su sako min da kayana in zo in receiving kayana shikenan mu dai mun gode Allah ta fannin wannan karuwa da muka karu ta kai amma da hajiya fatima faris ana cewa wani lokacin akwai ma yan damfara da suke shiga waɗannan sassa da yake ba wai lalle wasu makudan kuɗi ake biya ba su yi yaudara su ce daga banki kaza ne a haɗa kai da su da sauransu shin kin taɓa fuskantar irin wannan in ko baki fuskanta ba kin taɓa jin labari ana fama da irin wannan mm, ba abinda. a rayuwar mu ne yanzu don dole ne akwai wa'yansu ba su da wani aikin yi banda rikici ko wannan din da sauransu ba za a ce babu ba ana yi amma ni ban taba shiganta ba kuma insha Allah bana addu'a ma yan uwa da wanda suka shiga Allah ya kare su wanda kuma ba su shiga ba Allah ubangiji ya kare mu gaba ɗayan mu duka mu amma ni ban da experience akan maganan wannan ko wani yayi min ko kuwa an yi ma wata ina deji ji amma ban ga ga mutumin lalle wanda naga aka yi mishi ba ban sani ba Fatima kuma yawanci mata masu farin jini za ki tara sunatan duniya suna fitowa a waɗannan kafafe sai ki ga da sun ɗan yi yar magana kaɗan sai ga mutane da yawa suna ta magana ya yake ganin kika sa hoton ki kamar a facebook na san ba za ki rasa ganin sakonni kamar guda da dubu kaza nan take ba na taɓa yin wannan fitinan na sa hoto na wani lokaci sai na ga kai sakonni tana ta shiga ta wannan na shiga wannan na fita na ga kai ba mutunci na bane na fidda hoto na sai da in sa hoton yara na tunda dai a yanzu dai ni dai na girma na ba wa shekara arba'in baya to me zan ɗauki wani hoto na in kafa kuma a wani media ina tallan kaina kenan sai dai sa na yara na ai fatima wata kasuwanci na abinda na san zan iya zan iya sa sunan kasuwanci na abubuwan da nake amma baka ganin hoto na wallahi wato dai su waɗannan hotuna ya kamata akwai iya lokacin da mutum ko mace za ta iya sawa su yi ma'ana akwai kuma time din da za a yi ritaya daga yin haka kwarai da gaske ai komai yana da lokaci komai da is limit a abubuwa ko ba gaskiya ba akwai lokaci yanzu mu bar ma yaran mu mu mun riga mun tsufa duk wani abin da zan yi sai dai in sa business ina gashi sunan sana'a na abubuwan da nake sayarwa ruwa da sauransu don ina neman jama'a su zo su sai kayana amma ba wai in sanya hoto na ga duniya suna gani na ba ai ba abu mai mai kyau ne da zan sanya hoto na ina talla ba mazan ne na rasa ko ko na rasa masu sona bana cikin wannan count me out a cikin wannan al'amarin hmm, Fatima ai iman ce laifi bane wato abin da nake nufi eh, ba tallan kai bane na san ba babu shakka wasu ta hanyar hotunan ne kawai za ki ga su za su gamu har Allah ya sa ko su yi aure ko su samu su yi kawance da wasu sauran mata irin su a duniya ai na ce maka haka na ce maka na yi karambani na shiga na sanya hoto na na fara samun mutane da wanda ya kamata ya yi tunin ina da wanda bai kamata ba duk sun fara maganganu da na banza da sauransu sai na ga wannan ba aji na bane na fadda kaina dan ko yara na in suka ga hoto na da yan uwana a cikin yadda nake sawa da sauransu kaga ba za su ji daɗi ba amma in sa sunan kamfani na in sa suna na haka ba tare da hoto na ba wannan zan iya yi dan na san ina da ƙawaye da dama da suka yi aure ta fannin wannan amma ni ba zan iya yin wannan ba kowa ra'ayi ne yau abin da kake so ko abin da wata take so ba shi nake so ba ni dai a nawa na wuce wannan matsayin da liƙa hoto na eh, ga duniya kowa na kallo na lokaci na ya ƙure na kafa hoto na a duniya hmm. sai dai in sa suna na kurin ya isa to a ƙarshe wani shawari zaki ba wa sauran 'yan mata masu tasowa wajen taka tsantsan na amfani da waɗannan kafofi Eh to ni dai zan ba ma 'yan uwa da abokan arziki ta bangaren cuta suna sa hotunansu da sauransu don irin haka kai kana ga kamar kai ka isa ko ka kai ko tunda bature ya kawo mana abu mai sauki ka yi tallan kanka ni a gani na talla ne yawan za ka yi tallan kaman eh, makarantanka shagonka business ɗinka wannan kana iya yi abu ne mai kyau amma ka ɗauki hotonka wani zai ganka don dole ne wani in kai ga abu mai kyau ba zai iya haƙuri ba ba za ka ga abu mai kyau ka kyale ba zai yi karambani sai ki je ki auro ma kanki damuwa da zaki cewa Allah ba ruwan Allah ta cikin wannan bangaren al'amarin dan ke kika sa kanki ke kika nemo ma kanki damuwa ni dai shawara da zan bayar for your safety ma bai kamata kana nuna fiskan ka duniya su san kai ne wane ba yanzu ana misali in ana nima na na suna nima na ba su sani ba suna jin sunana amma ba su sani ba amma kuma na ɗauki suna na ɗauki hoto na nan makala kaga duniya sun sani cikin ruwan sanyi sai a same ki a cutar da ke. daga bayanan matasa da kika ji da wannan Fati Paris, ke a ganin ki illolin waɗannan kawai sun yawa ko amfanin su? Gaskiya amfanin su suna da dama, Sire dai ya kamata a ce mutane su san yadda za su iya amfani da su. Kin ga mm. alal misali yanzu, idan shirin na namu ya ƙare, mutane za su iya zuwa iTunes ko Google Play masu wayar hannu kenan su iya samun mu a VOA yau da gobe. kuma wanda suke Facebook da Twitter da Instagram za su iya samu mu at VOA Hausa. To kin ga kuwa da amfani ba lalle ba ne ba ko yaushe kana tare rediyon ka to za ka iya jin mu a lokacin da kake so. Sosai to da fatan kun ji daɗin wannan shiri kuma kun amfana da darasin da ke ciki baki ɗaya dai ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma gobe laraba war haka da izinin Allah ku sake jin mu da wani sabon shirin yau da gobe. wanda zai kawo muku wasu bayanai masu kayatarwa da faɗakarwa yanzu a madadin Jamila Kabiru Fagen. Da waɗanda suka jagoranci shirin suka kuma ba da umarni ta farra girma ta farra da kuma injiniyar mu Nashwan Kale ni ce Halima Jimrau daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku ko huta you This program has come to you from the Voice of America, Washington.